rigima dai bata kare ba tsakanin jaruma nafisa abdullahi da naziru sarkin waka tun daga lokacin da jaruma nafisa abdullahi ta saki maganar nan ta almajirai a shafukan ta na sada zumunta tun daga lokacin ne naziru sarkin waka ya mata wani raddi mai zafi maganar da ta fi shahara a shafukan sada zumunta a wannan satin ita ce wannan inda wasu ke ganin ita jarumar ta yi abin da ya dace wasu kuma suna ganin bata dace ba inda wasu ke ganin naziru sarkin waka ya takura wa jaruma nafisa abdullahi ne akan ta fice daga cikin shirin labari na bayan afkuwar waɗannan al'amura ita kuma jaruma nafisa abdullahi ta rubuta a shafukan sada zumunta akan sarkin wakan ya fita daga harkarta saboda ya hana ta ta guntsuruwa a bakin tulu. mai sauraro idan baka manta ba a kwanakin baya dai an samu matsatsalu tsakanin sarkin wakar da jaruma nafisa abdullahi tun daga lokacin da suka ce ta a cikin shirin labari na kuma suka yi yunkurin dawo da ita ta ce ko da wannan fim ne zai yi mata sanadiyar arzikinta ba za ta ƙara fito a cikin wannan shiri na labari na ba wasu na ganin cewa wannan dalilin ne yasa sarkin waka ya takura wa jaruma nafisa abdullahi mu dai a nan sai dai mu ce allah ya kyauta duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan labari namu na sharhi a cikin wannan talabijin namu na Bahaushe TV 24